wanda annida shine mabhasi na biyar daga cikin mabahis na al-insha'u talabi idan aka ce al-insha'u a lugha ma'anarsa shine kira nadahu yunadihi ya ya kira shi kenan idh nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddas tuwa annida a wajen malaman ilmul ma'ani suka ce huwa talabul mutakallim iqbal al-mukhatab talabul mutakallim iqbal al-mukhatabi alayhi bi harfin na'ibin manaba unadi almanqulu min alkhabari ilal insha wannan shine ma'anar al a wajen su wato talabul mutakallim iqbal al alai wato mai magana ya nemi wanda yake wa magana da ya fuskanto zuwa garas bi harfin na'ibin manaba unadi ta hanyar amfani da wani harafi wanda yake wakiltar fi'ili mudari'in unadi al-manqulu min alkhabari khabari ila al-insha wanda aka ciro shi aka juyar da shi daga ma'anar khabar zuwa ga ma'anar al-insha Abin da ake nufi idan ka ce ya muhammad to wannan ya din ta wakilci fi'ili mudari'in unadi wato asalinsa ya muhammad asali unadi muhammadan ne sai wannan unadi din ya din ta wakilce ta sannan unadi muhammad shine asali kamar da muka faɗa kaga khabar ne ina kiran muhammad khabar ne amma aka juyar da ma'anarsa aka ciro shi daga wannan ma'anar zuwa ga ma'anar insha'i wato sanda ka ce ya muhammad kamar kana cewa ina neman muhammad ya juyo zuwa garan min babi naqli al-khabar ila al-insha an juyo da khabar ya koma al-insha wato daga labari ya zama nema asali ina kiran Muhammad sai aka juya shi zuwa ga ma'anar ina neman Muhammad ya juyo zuwa gare ni wannan shine ma'anar al-manqul min al-khabar ila al-insha sannan an yi amfani da kalmar ya wadda ita ce siga din ta wato dalabul iqbal din wacce take wakiltar wannan fi'ili mudari'i na unadi annida'u yana da harfan da laraba suke amfani da shi ko in ce lafazan da suke amfani da su yayin nida waɗannan lafazza ƙwaya takwas ne su ne kamar haka akwai alhamza akwai ai akwai ya akwai a akwai ayi akwai aya akwai haya akwai wa wayannan harfa ga baki ɗayansu ana amfani da su ne domin kiran abin da yake a nesa in ka ɗauki alhamza da ai kaɗai alhamza da ai su su kadai ne ake amfani da su domin kiran na kusa amma sauran kwaya shidan ana amfani da su ne domin kiran wanda yake a nesa eh, a fatimu mahalan a ba da hada tadalluli wannan kenan sannan akan iya saukar da wanda yake a nesa a mahallin wanda yake a kusa sai a kira wanda yake a nesa ta hanyar amfani da alhamza ko ai wanda waɗannan harfan ana amfani da su ne domin kiran na kusa amma sai a kira na nesa saboda wani gharadi na balaga wato wannan gharadin shine ishara zuwa ga tsananin halartuwar wannan wanda ake kira a zuciyar mai kira wato kamar ka ce gashi a gum duk da yake ta fuskar tazara a nesa yake amma kasancewar tsananin kaunarsa da ake ko girman matsayinsa da yawan zamansa a zuciyar wannan wanda yake kiran nasa sai zamana kamar a kusa yake wato a nesa yake ta fuskar tazara amma a kusa yake ta fuskar yawan zamansa a cikin zuciyar mai kiran da ainihin matsayinsa da darajarsa a zuciyar wannan kamar kullum suna tare a zuci duk da yake ta fuskar tazara a nesa yake wannan shine gharadi na farko kamar yadda wani mawaki yake cewa asukanu asukana nu'man al-araki yaqanu bi annakum fi rab'i qalbi sukkanu kaga anan asukana kamata ya ce ya Sukana. domin ba sa gurin kamar ya zo kufai ɗinsu ne yana yana musu waka amma sai amfani da alhamza a sukkana nu'man al-iraki tayaqqanu ya ku mazaunan gurin da ake kira da suna nu'man al-iraki tayaqqanu ku yi yakinin cewa bi kun fi rab'i qalbi sukkanu cewa ku a cikin zuciyata mazauna ne duk da yake kuna nesa da ni sannan again ana iya saukar da qarib manzilatal ba'id wanda yake a kusa amma kuma sai a kira shi da harafin da ake kiran wanda yake a nesa sai a kira shi da abinda ba alhamza ba kuma ai ba saboda ishara zuwa ga ɗaukakan matsayinsa duk da yake ta fuskar tazara gashi a kusa amma ta fuskar matsayi a nesa yake yi nisa ƙololuwa sai a yi amfani da wannan harafi na kiran wanda yake a nesa domin wannan gharazi sai a kira shi a ce ya misali a ce yawa ne kamar ya maulayi kana kiran wani ya sayyidi misali wani shugabanka duk da yake to ya sayyidi ko ya muhammad ko ya eh, eh, zaidu ko ya yazidu makamancin haka dai kana kira ne zuwa ga wani wanda yake ta fuskar matsayi a nesa yake da kai amma ta fuskar tazara a kusa yake da kai sai kai amfani da kiran na nesa don ishara da nisan matsayinsa wannan kenan ko kuma ishara wani lokacin akan yi hakan ba don ishara da matsayinsa ba a'a sai don ishara da kaskancin wannan din wato saboda wawancinsa kamar wani irin gafalalle ne duk da yake gashi a kusa da kai amma kuma baya jin ka ya zama kamar wani kurma sai ka kira shi da harafin wanda ake kira na nesa kamar ka ce ya fulan ka faɗi sunansa misali ya gafin eh, da wata magana makamancin wannan wanda za ka gaya wa mutum domin kai ishara da cewa a nesa a kusa yake amma kuma saboda gafalarsa a nesa yake ya danganta da niyyar mai magana da kuma yadda wanda ake magana ya fahimci maganar wannan shine romo na balaga fahimtar irin waɗannan siyaƙat din na zance sannan daɗi da haka lafizan nida sukan fita daga ma'anoninsu na asali zuwa ga wasu ma'anonin na daban wanda za a iya fahimtar su daga siyaƙin zance kawai ta hanyar siyaƙi ana iya fahimtar su ta hanyar wasu ƙara'in alamomi ana iya gano haka daga cikin waɗannan ma'anonin shine akwai alikra akan iya yin annida ba ana nufin talabul iqbal ba ba ana kiran ba ana nufin an kira wannan dan ya fuskanto ba sai dan ana yin igra'i ne kamar ka ce wa mutum ya mazlum ka gani ya kama kana rudarsa ne ya tashi ya nemi ya mazlum ya kai wanda ake zalunta misali utlub haqqak ka nemi haƙƙinka daga ciki akwai al kamar ka ce ya Allah ya Allah kana kiran Allah ne ya taimaka ma a lokacin kaga ba kiransa kake kana nufin ya fuskanto a neman taimako ne daga ciki akwai attahassur wa tawajju' mutum ya faɗa dan bayyana wani nau'i na damuwa da jin ciwo kan faru wani abu kabar ya laita kun kuntu turaba ya laita ni kaga ba kiran kan sai yake ba <clears throat> yana yin tawajju'i ne da tahassur e, daga ciki akwai abin nan at-tahqir wa tadajjur ka nuna kaskancin abu haka dan ishara da kaskancin abu at-tahayyur afwan at-tahayyur wa tadajjur wato kiɗimewa da nuna ƙosawa haka kamar da wani masoyi ke cewa a ya zila salma aina salmaki min ajili haza na, ha na ki. ya ke gidan masaukin salma ya kai gidansu salma ina salma ɗinka take saboda wannan muke mata kuka kuma kai ma gurin muke maka kuka kaga san ya ce a ya zila salma kaga tahassur ne da tawajju kamar yana bayyana damuwarsa akan rashin ta ne ko kuma ma iya cewa wato wani nau'i na shauƙi haka a shauƙ wato ƙarfin shauƙi ne yasa ya faɗi wannan kiye wannan nida'in ba wai asalin ma'anar yake nufi ba daga ciki akwai at-tadhakkur wato tunatarwa kamar tunawa kana kiran abu dan ka tuna kamar yadda yace shi wannan masoyi aya manzili aya manzili salma salamun alaikuma ko aya manzilai salma salamun alaikuma hal al-azmunu lati madaina rawaji'u ya ce a ya manzilai salma ya koma saukan salma guda biyu ma'ana gidajen salma guda biyu salamun alaikuma ina muku sallama halil azmunul lati madaina rawaji'u shin zamanin da ya wuce zai dawo kaga garad na wannan nida'un shine mai at kamar tunawa ne ya faɗa ne domin tuna baya kawai wannan shine ainihin agrad da ainihin wato annida'u yakan iya fita daga asali zuwa ga ainihin wata ma'anar daban muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya amfana da mu ya kuma ba mu ikon bibiya domin wannan irin wannan ilimin yana buƙatar muraja'a akai-akai idan mutum baya bi ya dogara da iya wannan kuma baya zuwa yana bincike da kansa yana faɗaɗa abin to abu ne da ba zai taɓa istiqrari ba kawai mu tawdihi muke yi muna yin sharhi ne basit muktasar ba wai sharhi bane mushab wasi wanda za mu yi shi mu yi tahlilul masail tare da darbul amsila da istinbatul ahkam da dai abubuwa makamanta wannan wannan mutum sai ya koma zuwa ga mutawalat ya koma zuwa ga littattafansa na balaga da malamansa sai ya samu bayani a can mu masu haskawa ne kadai muna roƙon Allah ya amfana da mu wa sallallahu baraka ala muhammadu alihi wa wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh